Babban makasudin taron kolin na kwanaki uku shine gabatar da kudirin bai daya taron sauyin yanayi na COP28 da za a gudanar a haɗaɗɗiyar daular larabawa a watan Nuwamba. Lalubo dabaru da ke da nufin mayar da Afirka wata babbar cibiyar samar da makamashi mai inganci tare da neman taimako daga al'ummar duniya don tallafawa wannan gagarumin aiki. da yake jawabi a wajen taron shugaba akufado ya jaddada cewa kasashen afirka na yin nasu bangaren wajen samar da yanayi mai kyau don haka suna buƙatar taimakon kuɗi na ƙasa da ƙasa don ƙara ƙaimi ga ƙoƙarinsu once we strive to do our bit to halt climate change at the national level we expect also a lot to be done at the international level muna iya ƙoƙarinmu kan sauyin yanayi a matakin ƙasa muna sa ran kuma za a yi ababa da dama a matakin ƙasa da ƙasa wani babban al'amari da ke damun mu shine buƙatar daidaita hanyoyin samun kuɗaɗen sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa wanda zai tallafa wa na cikin gida ya ce mun sanya dokar hana haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba lamarin da muke kira galamse wanda ke lalata mana ruwa shuke-shuke da mu Mun sa matasa dubu ashirin dasa itatuwa sama da miliyan talatin a cikin shekaru biyu domin samar da ayyukan yi da kuma gyara gurɓatattun ƙasa. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na dubu biyu da ashirin da biyu ya ƙiyasta cewa Afirka na yin asara daga dala biliyan bakwai zuwa dala biliyan goma sha biyar a duk shekara saboda sauyin yanayi. domin taimaka wajen rage illar sauyin yanayi Ƙasashen Afirka na buƙatar su tara dala biliyan ɗari 124 a duk shekara. A ranar Laraba shida ga watan Satumba aka kammala taron kwanaki uku, kuma shugabannin Afirka sun buƙaci manyan masu fitar da iskar gas da ke ɗumama yanayi a duniya, da ƙasashe masu arziki da suka alƙawarin da suka ɗauka na dala biliyan ɗari duk shekara ga ƙasashe masu tasowa. Haka kuma suka yi kira ga shugabannin duniya da su mara wa shawarar tsarin harajin kabon na duniya da suka haɗa da makamashin man fetur, sufurin ruwa da jiragen sama. wanda kuma za iya karawa da harajin hada-hadar kuɗi na duniya. Mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da tsaron abinci Muhammad Jafaru Dankwabiya ya ce waɗanda suka shirya wannan taro sun cancanci yabo domin samun murya ɗaya ne zai sa ƙasashen da suke taimakawa ƙaruwar dumamar yanayi su cika su. taron gada aka yi a kasan kenya ya cancanci a ce waɗanda suka kirkiro wannan A musu tabe kowa ya san cewa dumamar yanayi a afirka nan karba muke yi saboda ba abu ne da mu muke kawo ta ba kashi tamanin zuwa tasa'in na abun da ke kawo dumamar yanayi kasashen turai yake fitowa ya zo mana to amma mu abun da muke yi da yake dumamar yanayi bai fi kashi goma ko ashirin ba amma waɗanda ke wahala wahala in ya zo rashin haɗari yawan haɗari zafi da sauransu munan kasashen afirka muke karban wannan wahala shi sa dole ne kiran da aka yi shine me kirkira to ya biya abun da za a doki a yi gyara to in ba mun samu haɗin kai kasashen afirka baki daya ba wannan maganganun da ake ta yi fiye da shekara 27 haka za a kare ana ta yi a cewar masana hanyar samar da kuɗaɗe daga ƙasashe da suka ci gaba gaba za su taimaka wa ƙasashen Afirka su shawo kan ƙalubale na musamman wanda suke fuskanta wajen yaƙi da sauyin yanayi. Suka ce tallafin ba wai kawai zai taimaka wajen kiyaye muhalli ba, har ma da inganta ci gaba mai ɗorewa da kuma tabbatar da samun daidaito ga kowa a nan gaba. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.